أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وتلاوتنا لكتابك العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لنا التقوى a watan ramadana watan tara hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 25 a watan biyu februari shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci na ubai bin ka'ab a unguwar ayagi yan kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsirin ramadan a wannan wata mai alfarma muna suratun nisa'i sura ta hudu a kazna min hasaba ata durus mun yi darussa bakwai a baya inda muka fara darasin da ya gabata bi anwa'il muharramati minan nisa'i da nau'o'in matayen da aka haramta wa musulmi ya aura wanda muke muka ji saba'un bin nasabi guda bakwai dangantaka ce ta haramta maka aurensu wa saba'un bisababi bakwai na gaba kuma su kuma musabbabi ne wani dalili ne ila an katamna bi hukumul muhsanati har kuma muka kai muka rufe darasin da hukuncin matayen aure wal ima'i da bayi wa khasatan zaman al musamman lokacin da ake yaki to ci gaba a yau falan ma jarat hikimatullahi tabaraka wa ta'ala lokacin da hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ta zartu bitafadili bainar khala'iqi da sanya tafadili tsakanin halittunsa wani gurin ya fi wani gurin wata al'ummar ta fi wata sannan wani zamanin ya fi wani wata bainan nasi Allah subhanahu wata'ala to ya fifita tsakanin mutane fil arzaki dangane da abin da ya shafi arziki faja'ala ba'dahu aganiyan sai ya sanya wasu daga cikin mutane wadatattu ne wa ba'dahum wasu kuma fuqara'an mabukata ne kama fa fawata bainahum fil uquli kaman yanda ya bambanta tsakanin mutane a hankali wal akhlaqi da dabi'u wani ya fi wani hankali wani ya fi wani kyawawan dabi'u to shi yasa abin da yake daidaita mutane shine shari'a in shari'a ce kowa zai bi to duk ɗaya ne abin da nake bi shi kake bi amma idan hankali ne to a daidai lokacin da kake ganin kana shirya wayanka kai shi ne mafita a wajenka wani kafin ma ka gama kana tafin hannunka. saboda shi wayo ko hankali kamar yadda bahaushe ce mai kar mutum ce ba ta wuce tsaye Biya za ka shirya wayo ba da wuce tunaninka ba to da yawa sun fi ka tunani kaga lokacin da kake kai a samun hannu kake ko lokacin da kake aiwatar da abin da shi ne tunaninka sun san dama hanyar ba mai tsullewa ba ce to shi kuma wayo dan kama sai ya gane kawai ya sai dai maka alkunya ka shi dai baba kawai dai sai da kyale shi saboda kawai ya gane wani abu naka ba gaskiya bane to me yake daidaita mutane shine shari'a shi yasa duk wanda zai fi bawa wayansa muhimmanci to kullun shi rara yake a cikin mutane bai sani ba Allah ya kiyaye to da ka shari'ar musulunci Allah ya bambanta wani wasu da wasu fil qawli wal wal ulumi a ilimi ya bambanta wasu da wasu ilimin ka samu abu ɗaya ne ko makaranta ɗaya kai ko duk digiri gare su amma suka ga wannan abin da amfanin da ake samu a wajensa mai digiri ne kuma a irin fil ɗaya ma suka yi digiri ɗin shi wannan ba a samun ko a ga fahimta ce baiwa ce so Allah ya bambanta wasu da wasu a ilimi wal haka a ƙarfi a ƙarfi ma akwai bambanci iya ga sanansa sa'annin juna ne amma wannan abin da zai yi na ƙarfi wannan shi ko fara amma ba zai yi ba wal alwanu haka kala wal ashkal wal a'mar haka kuma tsawon rayuwa wanda aka ba wani mai tsawon aka ba wani kadan wasiha haka lafiya wal asqam haka rashin lafiya wa gairi zalika liya alama Allah subhanahu ya yayi wannan ne dan ya bayyana man yuqihu waye zai masa biyayya min man ya'sihi kuma waye zai saba masa kowa zai amfani da damar da aka bashi ne to waye zai bi waye zai kibi wa man yashkuru waye zai gode ma Allah ta'ala min man yakfirhu daga wanda kuma zai kafirce masa qala lahu ta'ala Allah ya ce wa huwa allazi khala'ifa al ardi Allah shine ya sanya ku mamaya a bayan kasa kamar yadda tun a farkon halittar annabi Adam ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan kasa to Allah ne ya sanya ku al ardi mamaya wa'annan su zo wa'annan su tafi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din garzatin kuma ya daga sashen ku akan sashi da wasu darajoji duk wannan yayi ne liyabluwakum dan ya jarraba ku fi ma atakum cikin abin da ya baku waye zai yi amfani da damar da Allah ya bashi wajen yin abin da Allah yake so waye zai yi amfani da damar da Allah ya bashi ya saba ma Allah duk gaba ɗaya inna rabbaka lafil fil duk gaba ɗaya fa man ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara wannan aya huwa allazi ja'alakum khala'ifa suratul an'ami 165 wa qala ta'ala Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq Allah ne fifita sashen ku akan sace wajen arziki suratul nahl aya ta 71 wa qala ta'ala Allah ya ce unzur duba kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din yaya muka fifita sashen mutane wasu akan wasu muka fifita su amma ba wai fifikon duniya ba shine abin lura yana iya zuwa wannan rarrauna din a duniya to kuma shine yafi yin abin da Allah yake so da damar da Allah ya bashi ta wannan raunin sai awayi gari wancan karfan wancan mai gani mawadacin wancan mai dukiyar wancan mai ilimin wannan da ifin awayi gari yana sama da su a aljanna to saboda haka ba damar da aka baka ta duniya za ka ke kallo ba a'a lahira in an je irin wannan damar ko kuma ita damar ta haifan maka abinda ya kamata ka samu a lahira to in baka sani ba walal akhiratu kaga lahira akbaru darajatu in kana neman mafi girman fifiko inda fifiko ya fi fitowa fili to tafi filin alkiyama wa akbaru tafila can mafificin falala a can ake samu sautin isra'i 21 wa qala ta'ala Allah ya ce a walan yaro wai su mutane ma ba za su duba su gani ba annallaha yabsutur rizika liman sha'u. Allah shi ne yake shimfiɗa arziki ga wanda hikimar ta tabartu wa ya ƙadur kuma shi ne yake riƙewa ya takura ga wani inna fi zalika tabbas haƙiƙa a cikin Allah subhanahu ta'ala ya bama wani ya hana wani la'ayatu akwai ababen ɗaukan izina amma ba su kowa suke ganewa ba ne kaunin yi uminuna sai mutanen da suka yi imani suratun rumi aya ta 37 akwai irin jama'a cikin suratun zumar Allah wal fi hadal ma'ana kasirun ayoyi da suke zuwa suke nuna maka shi Allah shi ya sanya tafaduli tsakanin mutane kuma bambancin ba na duniya ba ne abin lura a'a na lahira shi ne abin lura shi kuma na lahira kowa da damar da Allah ya shi zai yi amfani kamar yadda muka ce mai yar karamar dama sai ya samu matsayin da mai babbar dama bai samu ba a fina alkiyama to fahuna ya kulin zuhaili sai zuhaili yake cewa summa zakkara Allah ko zakkara Allah ta'ala hukuma halatul ajz anil mahal sai Allah yanzu anan zai ambaci halin hukuncin wanda ya kasa yin sadaki saboda shi baya da wanda Allah ya ba su arziki kamar yadda bayani ya gabata faƙala sai Allah yake cewa a aya ta 25 aran mamalan Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم من سمى سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا duk wanda ba shi da wadata sai atan an yanki halmuhusanat da zai je auri ƴaƴaye yantattu almu'minatu masu muminai to fa mimma malakat aymanuku ba wuce ce in ruwanka bai ta alwala ba sai ka shanye kai ta mama to daga in ba ka da abin da zaka auri mata muminai ƴaƴaye to fa mimma malakat aymanuku to abin da damar ku ta mallaka min fatayatukumul mu'minati na daga ƴaƴanku wanda suke muminai wai yaqulu bin jazzi ibn jazzi yake cewa wa qawlu huna huwa si'atu a qawlu huna shine as-si'atu fil wato yalwar dukiya wal muhsanatu huna yuradu bihinna al abinda ake nufi da a nan shine alhara'ir hara'ir ƴaƴaye gairu mamlukatu ba wanda suke bayi mallakarsa aka yi ba wa mazhabu malik wa aksaru ashabihi mafi wato mazhabar malik da mafi yawan almajiransa annahu la ya lil hurri nikahil ama ko nikahul ama baya dacewa ga ɗaya aure baiwa illa bi ne sai idan an samu sharaɗi guda biyu ahaduhuma sharaɗin farko da zai sa ka aure baiwa kana ɗa adamu tsawon rashin wadata wa huwa Allah ya jidu ma ya tazawwaju bihi hurra shine ya zama ba zai da abin da zai auri 'ya da shi wal'akar sharaɗi na biyu na ƙarshe khawful anati yana jin tsoron in bai auri baiwar ba to shi kuma zai zauna lafiya ba zai tafi zina ta zina ci yanzu sai a samu irtikabu a kafu rarai ne abin da ke cewa ka'ida ce ta malaman usul irtikabu a kafu rarai ne idan matsaloli biyu suka zo kuma dole ba mafita sai an dau daya to sai a duba a ga wace ce mafi sauki to anan auren baiwa yana da illa dan 'ya'yan da ka haifa bayi ne to shi kuma wannan ba shi da damar ya auri ya to amma kuma idan ya ce ba zai auri baiwa ba to kuma zai tafi ya zina to anan sai ga wanda ya fi sauki kaga wanda ya fi sauki shi ne tunda akwai halarci a wurin baiwa a zina ba halarci ko to kaga sai ya kabo a kafu da rarayi cutoci guda biyu sun samu to wace tafi sauki sai a auren wato baiwa din saboda ka shine sai wannan sharadan guda biyu sun cika ko dai babu wadata in ko babu wadatar kuma sannan ana jin tsoron ba za a zauna lafiya ba zalika shine mamalan ya ce wannan wato hukunci din liman la'anar anata minku da wanda yake jin tsoron zai je fasikanci ba zai zauna lafiya ba in bai aure ba wallahu a'lamu bi imanikum to nan kuma Allah subhanahu wata'ala shine yafi kowa sanin irin imanin annasufi yace fihi tanbihun ala qabul zahirin imani binna wannan yana faɗakar da kai a bisa karɓar zahirin imaninsu su matan su bayi ɗin wai ƙulu abul hassan annai saburi filwajiz a cikin tafsirin ya yake cewa ai ilamu anna zahir imalu ala zahir ala fil ku yi aiki a da zahiri a harkar imani sai ka yi aiki da zahiri kawai yau wace wani abu kuma ya bayyana a gare ka sabanin abin da imani yake karantarwa kuma an aikata in ka tuntu kai ka tsaya ga to wannan rashin sani ne ko kuma dama imanin ne babu fa innakum muta'abbuduna ku muta'abbaduna an bautar da ku bi zahir kawai kai za ka yi amfani da zahiri ne wallahu ya tawallar sara'iri Allah maɗaukacin sarki ya tawallar sara'ira shi yake jibintar abin da yake sirri shaukani ya ce wallahu a'lamu bi imanikum hihi tasliyatun liman yankihul ama wato anan akwai tasliya rarrashi ne ga wanda zai je ya aure ita wato wannan baiwa da aka ce in ba dole ba karka je ka aure ta to shi shaukani ya ce wannan lallashi ne wato ga wanda zai je ya aure ta idza ijtama'a fi shi shartani almadhkurani idan shartan guda biyu da aka ambata sun tattara akan sa ai kullukum banu adam dukkanin ku dai ƴaƴan adam ne wa akramukum indallahi atqaku kuma mafi karamci a wajen Allah shine wanda ya fi jin tsoron Allah da wanda ya auri ya da wanda ya auri baiwa din kaga zan da kuma ana rarrashin wanda shi ba ya da halin kuma ba zai iya zama lafiya bai je auri baiwa to Allah da ma ya fi kowa da sanin imanin ku abu ne a hannun Allah fala tattankifu min azwaji kada ku kyamaci auren bil ima'i inda darurati lokacin da ya yana muku wato larura ne farubba ma kana imanu ba'a ima'i tana iya yiwa imanin wasu bayi din afdalu min imani ba'adul hara'iri yafi imanin wasu ƴaƴaye din wal jumlatu israbiyya ba'adukum min ba'adin wa yaqulu jamaluddin abdurrahman fi zadil muyassar kuma jamaluddin a tafsirin zadil muyassar yake cewa wa fi qawlihi ba'dukum min ba'adin annahu arada an ma'ana nasaba da sashen ku daga sashe ne wannan dan wannan wannan jikan wannan ai kullukum walad adam a ƙarshe kuma dukkanin ku ƴaƴan adam ne kamar yadda annabi rahama hadisi yace kulluna min adam wa adam min turabin yace dukkanin mu daga adam ne adam kuma daga turbaya Allah madaukakin sarki ya halicce shi da annabi yace kulluna min adam hadisi mashahuri sananne sai wani da ce maka annabi daga haske aka halicce shi to wanne zaka dauka daga adam ko daga haske shi Allah subhanahu ta'ala yake ya ayyuhan nasu inna khalaqna ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida da gare kwaya ɗaya Allah ya halice ku shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha shi wani kuma yazo shi ba aya ba hadisi sai maka annabi daga haske aka halice shi wanne zaka dauka kuma hasken ma yace hasken Allah kaga ya ma ƙara gaba to kuma hasken Allah Allah ne annabi ya zama bangare ne na Allah shi ma Allah ne kaga an kwaba to naka abu nasti abu dalili a zauna lafiya tattauna ka annabi ya ce kullu kulluna min adam wa adam min turab wa yajuzu an yakuna ma'anahu dinukum wahid ba'dukum min ba'd ay addinin ku daya ake nufi li'annahu zakara ha huna abin da yasa za dauki wannan ma'ana saboda ana ya ambaci almu'minat ne kuma kuma mu'minai da ba za ku iya auren wato ƴaƴaye ba kaga kenan ba'dukum min ba'd mu'minai maza ne da mu'minai mata wa inna ma qila lahum zalika li'anna al-araba kuma duk qur'ani yi wannan kandagarkin ne ce ba'dukum min ba'ad saboda larabawa ta tada'anu suna suka fil ansabi sai za dan waye shi shi waye ko wannan ai bawa ne to wannan da suke sai Allah ce ba'dukum min a ai distashin ku daga sashi saboda ka wata fakar bil ahzab huhunna, to ku aure su ya'ani al-ima'i su bayi din bi izni ahlihinna da izinin masu su ai sadatuhunna wato shugabanninsu wahidan au muta'addidan baiwa ce dama mutum da yake mallakar ta kaje auren ta to da izinin sa ko ko baiwa ce gadan ta aka ci duk yan gidan ce to dai da izinin masu ita zaka nema ka aure ta ibn kasir yake cewa kama ja'a fil hadisi kamar yana zuwa cikin hadisi ayyuma abdun tazawwaja bighairi izni walihi duk wanda da yaje ya aure ba tare da izinin waliyinsa ba Fahuwa huwa ahirun shi ya zama mazinaci wannan bawan zina yake fa in kana malikul amati imra'atu in ya zama wadda take mallakar bai wadda zaka je ka aura mata ce to zawwajaha man yuzawwijul mar'a to wanda zai ma shine waliyin matar wannan kuma shine waliyin yarta ko waliyin bai wadda da zata wato aure tunda mace bata aurar da mace sai aurar da ita bi izini ha da izinin ita matar da take mallakar wannan baiwar lima ja a fil hadisi saboda abin da ya zo a cin hadisi la tuzawujul mar'atu mar'ata mace ba ta aurar da mace walal mar'atu nafsaha haka kuma mace ba ta aurar da kanta fa inna zaniyata ku sani mazinaciya hiya allati tuzawwiju nafsaha ita ce aurar da kanta wa atuhunna ujurahunna to lokacin da kuka zo za ku neme su to ku ba su sadaƙoƙinsu bil ma'arufi da abin da shari'a ta sani da kyautatawa a wadda muhurahunna bil ma'arufi ay an ɗebe nafsin minkum tare da jin daɗi kamar yadda aka yi abin cikin mutunci wala tabaqasu minhum minhu shay'a kada shi sadakin ku tauye wani abu istihanatan bihinna dan ku laƙanta waɗannan bayin da za ku aura likaunihinna ima'an mamlukatin saboda bayi ne da ake mallaka muhsanatin ku aure su kuna kuna katangaggu gaira musafihatu ba mazinata ba in kun san yan yawon ta zubar ne bai wace mara nutsuwa karka je ka aure ta wala muttakhizati aqdan ba kuma masu rukon wato wani ana abin nan ba wannan mutumin da kuke ce masa bukti ba bukti mugun bawa to ba masu rukon bukti ba wanda zai ana zina a koye fa iza uhsinna to idan suka zama sun yi aure sun katangace kansu bi an aslamna suka musulunta au tazawwajna idza izan ko kuma idan suka yi aure saboda al-ihsan ya kunu katangancewar mace yana zama bihima da ɗayan biyun nan ko ta musulunta ko kuma ta yi aure fa in ataina to bayan auren su ko bayan musuluncin su fa in ataina bi fashiyatin idan suka zo da alfasha fa alaihin nisfu ma alal muhsanati min al azaj a baya mun ce idan matar aure ta yi zina me za a yi mata a farkon musulunci an ce a tsare ta ku? daga baya kuma a wazzani ta zo ta saboda da kuma jefewa wadda take ta riga ta yi aure to sai aka ce to kuma yanzu idan bai wace ita rabin wannan azabar za a yi mata to kaga ita kenan in za a yi wa mara aure bulala ya bulala 100 ita bulala hamsin? wato za a yi mata shine nisfu ma alal muhsanati min al azab ash-shinqiti yake cewa lam yubayyinu huna hazal azab kawai ta yi nisfu ma alal muhsanati min al azab bai bayyana azabar da za a yi mata ba allazi alal muhsanati wanda ma take kan muhsanatin bale aiwa ita wannan rabi wa hunna al hara'ir muhsanat sune al hara'ir allazi nisfuhu alal ima'i wanda aka ce rabin azabar su za a yi wa bayi walakinahu bayyana fi mawdi'in akar sai dai Allah ta'ala a wani wurin na daban ya bayyana annahu jildun mi'atun cewa bulala ɗari ce bi ƙaunihi da a inda yake cewa azzani ya tuwa zani mazanaciya wato mace da mazanaci namiji fajlidu kulla wahidin min huma mai ata jalda kowane ɗaya daga cikinsu ku yi masa bulala ɗari a suratun nuri aya biyu fa yi ulamu minhu anna ala alal amati to daga wannan hukuncin ne tunda kuma ayata ce rabin abin da aka yi wannan za a yi waɗannan to sai a sani alal amati kamtina jildatan za a yi mata bulala hamsin ne wa yin haƙo biha al'abdu shi kuma daga wannan ne za a riskar da shi kuma bawa shi ma namiji shi ma za a yi masa hamsin ne al'azzani fai jalludu kamtina zalika to wannan fa liman khashiya la'anata minkum cewa ka je ka auri wato baiwa bisa ƙa'idoji wannan da dokoki da aka zano in sun zama ba mazinata ba ne in ka zama kai ɗin ba ka da halin auren ya ne in ka zama kai ɗin ba za ka iya mallakar kanka ba ne inda ba ka da mace to liman ka shi al'anata minku wa an tasbiru to sai aka sake komawa baya amma inda za ku yi haƙuri gabarin auren bayi khairun lakum ya fiye muku alkhairi ibn adiya yake cewa ya'ani an nikahin ima'i qalahu sa'id ibn jubair haka sa'id ibn jubair ya ce wa mujahid da mujahid wa suddi da suddi wa ibn abbas radiyallahu anhu da ibn abbas wahaza na nadabun ila yanzu wannan ana san a suna maka mustahabbi ne inda zai yi kabar auren baiwa ya fi maka wa illatuhu illarsa ma yi addi ilaihi nikahul ima'i shine abin da auren baya yake kaiwa gare shi ministiraki istirqaqil waladi dan sai ya zama shi ma dan da suka dan baiwa shi ma bawa ne saboda yanda zaka aure ta ma ai waliyin ta ne ya baka baiwar ta ce ka aure wannan wa huwa ka qawlihi fi talaqi ghayril madqulatu biha kamar yadda ya faɗa ne a sakin wadda an aure ta amma ba a sadu da ita ba to Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani game da wato sakinta saboda ka ga ansar tambayar karan tana zuwa wa in dallaqtumuhunna idan kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun kafin ku sadu da su wani dalili ya sa auren babu to ya za a yi amma in na mutuwa ne har ta gaba sai ta za ta yi amma in sakinta aka yi kafin a sadu da ita wani dalili ne ya kawo haka wa qad fadabtu lahunna faridatan ka gani alhalin already dama an yanka musu sadakin da za a ba su koma an ba su to fanisfu ma faraftu za ku ba su rabin in an yi za a ba ta dubu ɗari mai sadakinta sai kuma aka zo aka rabu da ita to za a ba ta dubu hamsin za a ba ta rabin abin da aka ambata mata na sadaki illa an ya afuna sai dai idan su sun yi afuwa matar ta ce a ita ba ta so ko haushi ya sa ya mata wulakanci su me za ta yi da kayansa ya je ya rike ba ta so a ko kuma wata maslaha ce ta taso da kanta ta ce shi kenan ba komai ya je ya aure wata ko wanda ce yarta ya gani yanzu yar zai aura misali karatun mu na jiya to yake nan tunda an yi magana to ita gashi ko da ke ta wani riga an daura ba zancen wancan saboda haka sai a bata rabi illa sai dai in sun yi afuwa awai afuwal ladhi bi yadihi uqdatun nikah to anan ne aka samu magana biyu ko wanda haƙƙin daura auren yake hannunsa haka ce haƙƙin wanda haƙƙin daura auren yake hannunsa wa za mu kalla anan waliyi ko waliyinta amma wali yana iya yafe sadaki kuma na tambayar da za ta biyo baya wali yana iya yafe sadaki sadaki haƙƙin mace ne yau wato shine sai magana ta biyu taso sai suka ce biyar da ƙudatun nika shine mijin wanda zai aure ta shine ga a'a shi ya ma bar mata ya fata auren kuma ya bar mata dubu ɗarin da ya bata shi ne da ɗayan biyu ko dai su matan su yi afuwa ta ce ba komai ba ta son ma rabu ko kuma wanda ƙarfin ɗaura auren yake hannunsa to shine wasu ka ce waliyi in aka ce waliyi kuma to waliyi ai bai da damar yafewa wasu ka a shi ne auren an shi ne karfin aure yake hannunsa to shi kuma ma shi ya bada sadakin da ya ce ya bar mata gaba daya wannan ina ga ya fi kusa da dauke shi ya fi kusa da wato daidai sun maragaba ta'ala daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kwaɗaitar fil afuwi dangane da yin afuwa ɗin sai ce wa an ta'afu aqrabu littakawa amma da za ku yafe kawai da dai an riga wani Allah ta taso kuma kai ne ko kuma sulaha ce kai ma ka bar mata sadaki to aqrabu littaqwa hakan ya fi kusa da tsoron Allah wayannan ayar an kace nuna maka kamar nan ne da ake cewa wannan masu auren bayi wa an tasbiru ku kuma inda za ku yi haƙuri khairul lakum kamar aka ce wancan wanda dalili yasa ya rabu da matarsa ake so daga rabin sadakin ma ya mata ya bar mata gaba daya aka ce masa wa an ta'afu in za ku yi afuwa aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum dan kada ku manta wato falala daraja mutunci da ya shiga tsakaninku inna allaha tabbas hakika shi kuma Allah bi bima ta'amaluna basirun dangane da abin da kuke aikatawa yana gani bakara aya 137 to idan muka dawo wannan aya ta mu kuma ta wato 25 a suratul nisa'i ita kuma sai a karshen sai Allah ce wallahu saboda shi Allah da ya ce wa an tasbiru khairul lakum dinnan gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne to a nan ba maganar abinda in kayi kayi laifi ne hashi akwai larura ce ta kai ka amma kuma an rufe ayar da Allah AlGafuru gafuru ne ar-rahim to wannan laifi yake nuna ko kuwa to bala mu ji mai tafsirin manar ta yake cewa ya gafiru liman lam yasbir Allah zai gafarta ma wanda bai yi hakuri game da auren wato amma baiwa ba ba yadda zai annika nikahil ama rahimun Allah mai rahama ne bihi kazalika yace kaza fassaruhu yace haka malamai suka fassara wa qalu suka ce a ƙarƙashin wannan fassara ta su innahu nazzalahu manzilatu zambi kenan an aje wannan auren baiwa a matsayin da a wajen da manzilatu zambi a matsayin zunubi ne littantiri anhu amma an yi haka ne dan a kore mutane da za su yi haƙurin da shi yafi wato dacewa wal amru bi misli al al'amari fi misli hadhihi al dangane da irin wannan sunayen al na Allah Allah ce ta kutamu bi al'ayatu wanda ake rufe karshen ayoyi da su aw sa'u min an ta husa bima tattasilu bihi sun fi karfin ka keɓance su kawai dan ana magana an ce wallahu gafurur rahim ka dauka su wa'incan ne yi zunubi aka ce Allah zai musu gafara yace matsalar sunayen Allah sun fi karfin ka keɓance su da abin da aka sadar da su da shi ko wani hukunci da aka sadar da su da shi to amma ya ya ci dangane amma yali ayat da za ta zo ya kulu zuhaili zuhaili yake cewa ba'ada an zakara Allah ta'ala al-ahkama al-muta'alliqatu bil biyuti bayan yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanan hukunce hukunce wanda suke da alaƙa da gidaje wan nisa'i da mataye wal zuwaji da auratayya halaluhu wa haramuhu amma na bayanin matayen da suka halatta da abin da ya haramta da wanda suka haramta zakaral hikimata fi tashri'i tilkal Ahakam. to Allah zai ambatan maka hikimar da ta sa ya shar'anta wannan hukunce hukunce da kaji wa awal hadhihi hikima at-tashri'iyya farkon wannan hikima ko hikam hikimomi na shari'a kuwa shine zai zo mana a ayata 26 a ramma yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum na'am wallahu alimun hakim yuridu Allahu Allah yana so yana nufin li yubayyana lakum yi muku bayani ne litasil ya ce wa qawluhu li bayyana ma'anahu an bayyana yana so ya muku bayani ne fallamu nasibatun bi ma'ana an anil masdariya amma ta nasiba ce da masdariya kama qala al-kufiyuna kama yadda malaman nahwu kufa suka faɗa al-hafiz al-bagawi yake cewa ai an bayyana lakum yana so ya bayyana muku da ya faɗin wannan ayar ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce wa umirtu ka ce an umarce li bai na in yi adalci a tsakaninku surci shura aya ta sha biyar. ai an adila wa ƙaulihi da faɗinsa wa umirna li nuslima li rabbil alamin an umarce mu mu mai ƙauya ga ubangijin duniya da abin da yake cikinta an'ami aya 71 wa qala fi mawdi'in akar ya faɗa a wani guri na daban yace wa umirtu an aslima an umarce ni da in mai kauya suratul ghafir 36 wa qawluhu wa qawlihi da faɗin sa aidan da yace yuridu yuriduna li yatifu nurallahi bi afwahihim suna so li yatifu bishe hasan addinin Allah da wato harasan su wa ma'anar aya ma'anar wannan aya yuridullahu an bayyana lakum Allah yana so ya muku bayani ayyudahu lakum shara'i'a shar'o'in addininku wa masalihi umurikum ko masaliha umurikum ya bayyana muku maslahohin al'amuranku qala a bin yake cewa bayyana lakum ma yuqarribukum minu sai Allah ya bayyana muku abin da zai kusantar da ku gare shi shi Allah tabaaraka wa ta'ala qala kalbi kalbi yace bayyana lakum an tasbira ko an tasbiru an nikahil ima'i ya bayyana muku ku yi haƙuri game da auren wato bayi khairun lakum shine yake muku alkhairi wa ya hadiyakum sunanan ladina min qablikum kuma ya nusantar da ku hanya sunnar wanda suka zo kafin ku shara'i'ahum shar'o'insu su fi tahrimul ummahati wajen haramta iyaye mata ba na aure bane wal banati ƴaƴan da ka haifa ba na aure bane wal akhawati ƴan uwa mata ba na aure bane fa inna akanat muharramatun ala man qablakum wannan sun haramta dama kan wanda ma suka zo kafin ku saboda ka yahdiyakum sunan alladina min qablikum waƙila wa ya hadiya kuma al alhanafiya don ya shiryar da ku tsari milla hannafiya tsari mai kyakke wahiyar millatu ibrahim hanifa da allah ya ce alaihi salam wa ya tuba alaikum sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi tubanku wa ya tajawaza an ma asabtum ya kawar da kai ga abin game da abin da kuka aikata qabla an ya tabayyana lakum kafin wannan hukunci ya bayyana a gare ku wa qila yarji'u bikum Allah ya dawo da ku min maasiyati daga sabo allati kuntum alaiha wanda kuke kansa ila da'ati zuwa ga yi masa wato biyayya wakila wata fadar aka ce yi wa yuwaffiqukum littauba yana so ya datar da ku ne ga abin da zai kai ku zuwa ga tuba wallahu dan shi Allah tabaraka wa ta'ala alimun masani ne hakimun mai hikima ne Abdurrahman Sa'id yake cewa ai kamilul hikima mai cikakkiyar hikima ne famin famin ilmihi an allamakum yana daga cikin iliminsa da ya sanar da ku malam takunu ta'alamu abin da da can ku ba ku sani ba wa minha daga cikin abin da ba ku sani ba Allah ya sanar da ku hazihi al-ashiya'a wal hudud wa'annan abubuwa da wainnan iyakoki na Allah wa min hikimatihi yana daga cikin hikimarsa annahu yatubu ala man qata zat hikimatuhu Allah yana karɓar tuban wanda hikimarsa ta zartu ya karɓi tubansa wa rahmatuhu taubatuhu da rahmatsa tubat tawbatan alaihi wa wa yakhzilu man itabat hikimatuhu ya tabar da wanda hikimarsa ta zartu wa adalihi da adalcinsa man la yasluhu litauba wanda shi bai dace da wato tuba din ba fa qala ta'ala sai Allah yake faɗa a aya ta 27 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون تتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما نعم والله شيء الله تبارك وتعالى Shi أن يتوب عليكم manufarsa shine ya fi muku karɓar tubanku tawabin rahimi kira ya ta yi a tuba ya ibadiyar lazina ko ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke ƙauna ga barin rahmar Allah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna sauraka yuridu an tuba alaikum abdurrahman sa'idi yace tawbatan tuba talummu sha'asakum wadda za ta game rarrabuwarku wa tajma'u firqatukum ta hada rashin hadin kanku wato tuqarribu ba'idukum ta kusanto da da wanda an nisanci juna annabi yace la dabaru kada ku juya junanku baya to da an nisanci juna qultu sai nake cewa kama qala ta'ala fi haqqi al-aus wal khazraj kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa game da Aus wa al wato manyan kabilun Madina a jahiliya wanda fasa ga miciji suke rigima da juna musulunci ya zo ya haɗa kansu da wata matsala ta so suke nema su komawa harkar jahiliya sai Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'a ku rike igiyar Allah baki daya wasu ka ce la ilaha illallah wasu ka ce alqur'ani hablillahi almatin wala tafarraqu kada ku rarraba wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku da zuwan musulunci izkuntum a a'da'an da kun kasance abokan gaba ba kwa ga miciji da juna kabila da kabila fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zakatanku fa asbahatum sai suka kuka wayi gari maimakon waccan gaba da rashin ga miciji bi ni'matihi da ni'imar wannan annabin ko da ni'imar wannan addinin ko da ni'imar wannan alqur'anin ikhwanan kuka wayi gari a matsayin yan uwan juna innamal mu'minuna ikhwatun wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da kuna gabar wuta a wancan halin jahiliya din da kuke amma fa an qazakum minha sai tsamar da ku da zuwansa daga wannan yanayi da kuke ciki kazalika to kamar yadda kuka garin nan yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtaduna ali imran 103 to anan kuma sai yace wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati amma waɗanda suke bin san rai sha'awa kenan an tamilu mailan azima su masu yan san rai abinda kuke so ku karkace karkacewa mai yawa ku ballayi ibil kasir yace ai yuridu atba ash-shayatin mabiya shaytan min al-yahudi wan nasara waz zinatu daga yahudawa da nasara da mazinata kullum su suke karkatar da ku an tamilu ya'ani anil ku kubar gaskiya ila al-batil kama banna ƙarya mailan azima abdurrahman su'idi yake ta an tamilu mailan azima da Allah ya ce. ai an tanharifu ku karkace an siratul mustaqim ku bar tafarki madaidaici ila siratul maghdubi alaihim ku koma tafarkin wanda Allah ya yi fishi da su wabbalina wanda su kuma batattu ne yahuda da nasara kenan yuriduna an yusarrifukum suna so su kawar da ku an da'atir rahmani gabarin yiwa Allah biyayya ila da'atish shaytani zuwa ga yiwa shaytan biyayya wa an iltizami hududi wa an iltizamin hududin daga lazamtar iyakokin Allah ba ƙetarawa minas sa'adati kullaha wanda wannan jistin nasara yana nan a awamirihi wajen misalta umarninsa ila shaqawati su kai ku zuwa ga tabewa kullaha fitibaihi wajen bin shaytani ba iza arabtum annan laha ta'ala ma bima hisala hukum idan kuka san Allah yana umarta ku da duk abin da shi ne kyautatuwar rayuwarku wa falahikum da cin nasararku wa sa'adatukum da rabautuwarku wa anna ha'ula'il muttabi'ina li shahawatihim amma waɗannan waɗanda suke bin san ransu ya kuma suna umarta ku ne bima fihi gayatul khasara da abin da mutukar hasara iyakacin hasara in ka bi su tana ciki wa shiqaqi da tabewa faqtaru li anfusikum awlad da'ini ko da'iyani to ku zaɓa wa kanku wani mai kira ya fi dacewa ku bi ibn al-qayyim a cikin madarijus salikin lokacin da yana magana akan manzilatul muru'a an ce muru'a shine mutum kuma mai muru'a taka gashi mutum ne sa na mutum ne sai kita lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala zai halicci dabbobi sai halicce su ba hankali sai zaka su ba daidai a wajen su ba ba daidai ba komai daya da zai halicci mala'iku sai ya halicce su ba wato laifi kawai su layi a sunan laha ma a marahun wai fa'alu na mayu umarin kawai su daidai ce a rayuwarsu ba ba daidai ba da ya tashi halittar ɗan adam sai ya haɗa masa biyu daidai da ba daidai ba ya masa hankali sannan kuma ba shi damar ko ya yi amfani da hankalinsa ya daidai ko da gangan ya bar hankalinsa ya ba daidai ba sai ibn qayyim yake cewa to idan ɗan adam daidai ɗinsa ya fi to kaga sai a riskar da shi da mala'iku idan ɓannarsa ta fi sai a riskar da shi da dabbobi ya fi wajen dabbobi to sai ya kasanya masa da akwai da'un a tattare da shi ya da uhu ila sha'awati wanda yake kiransa zuwa ga sha'awa da saɓon Allah da fasikanci da kaza da kaza na laifuka sannan da'un da kuma gefe guda mai kira yana kiransa zuwa gabautar Allah da da'a ga Allah da yawa Allah biyayya ɗabi'u na karanci da Allah ta baraka wa ta'ala yake so ya to kowa sai ya duba ya ga ba a ya yi ne wani mai kira daga cikin masu kiran nan zai amsa wa kira to shine ma a nan shi ma Abdurrahman Sa'idi yake cewa to haka ka duba wata takhayyaru ku zaɓa ku zaɓi a hasanin ƙasai ne wacce ce mafi kyau cikin hanyoyin nan guda biyu wa amma ya ake dangane da abin da zai zo aya mai zuwa kenan yuridullahu aidan fitil dai Allah ta'ala yana so yana nufi min bayani ahkamit tashri'i daga bayanin wato shari'a fi qadaya zuwaji dangane da matsalan nan ta abin da ya shafi auratayya wa gairiha at-takhfifa da abin da Allah yake nufi ga mutane sauƙaƙawa wa taysir ala ibadihi ga bayinsa faƙala fi ayatin lati sanaqifu alaiha sai yake faɗa akan ayat da za mu tsaya a ta insha Allah aya ta 28 aran mu يريد الله أن يخفف عنكم نعم وخلق الإنسان ضعيفا جزاكم الله خيرا يريد الله to abinda Allah ta baraka wata ala yake nufi da duk wannan hukunce hukunce an yukafifa shi ne sauƙaƙa muku ibn kasir yace yashalu alaikum fil ahkam shar'i ya sauƙaƙa muku hukunce hukunce na shari'a wa qad sahala kuma ya sauƙaƙa din kama qala jalla zikruhu kamar yadda Allah subhanahu wataala yace wa yaba anhum israhu ya zo da wannan alkur'ani da wannan shari'a da zuwan annabi don su wa'incan ahalin kitabi ya sauke musu nauyin da da shari'un suka dora musu shotul arafi aya ta 157 wa kala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manala daraja da amince Allah ya tabbata a gare shi yake cewa bu'istu bi hanafiyatin sabha an aiko ne ga hanya mai kakkiya sassauka hanafiya mai kakkiya kenan millata ibrahima hanifa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin lalle annabi ibrahim kana ummatan kai kadai gayya ne qanitan mai yawan dawamu da'a ne lillahi hanifan mai tsayawa akan tafarki ne walam yakum minal mushrikina baya daga cikin mushrikai sannan shakiran li al'umi to alhanif shine allazi la yamilu yaminan wala shimala wanda baya karkacewa hagu ko dama yana kan tafarki siratal mustaqim to wannan shine abin da annabi ya ce aiko shi da shi bil hanafiyya hanya mai kakkiya sassauka as-sahla wa kulqal insanu ba'ifa amma an halicci mutum kuma shi mai rauni ne qala dawus wal kalbi tawus da kalbi wa gairuhuma da wasu su suka faɗa fi amrin nisa'i ma'ana da'if din nan dan adam mai rauni ne fi amrin nisa'i dangane da abin da ya shafi al'amarin wato mataye duk sai ga wani gwarzo ne duk ta inda aka bullo masa ba a kama shi ba amma idan aka koma aka kullo makirci da mace sai a kama shi lokacin baban gida wani fasto ya yi ta zagin sa ya yi ta masa tsiyataku ku ya rasa yadda zai yi da shi kawai sai shirya masa tafiya kasar waje sai aka hada shi da 'yan mata a can aka sake mara aka aka abin da ya je dawo ya zo aka nuna masa shi kenan shi an rufe su shi dan adam ba'ifi ne mai rauni ne akan abin da ya shafi al'amarin mace eh, shi ya yasa ne da ce ban gana kisatu akalin ba masu wato raunin hankali amma wanda suke tafiya da masu hankalin hadda ilimi kamar mata yanzu na sai ta saka abin da baka shirya ba ba don lokaci na ba ba wani waziri ba sarki idan zai fito fada kafin ya fito an zauna majalisa tana ta jira Ke <laughs> can rana ta take ya fito majalisa ta rasa yadda za ta yi aka ce waziri kai za ka iya masa magana waziri da ya yi wa sarki magana aka samu in sarki ya shirya zai fito mata ne suke tare shi wannan ta yi wannan wannan ta yi wannan bata masa lokaci yi kuma waziri ba shi da aure kuma an je an haɗa shi da sarki shi yake da sarki magana sarki da ya ga haka sai aka shirya akwai bayi a gidan sarki aka ce ya kamata waziri ya aure aka ce aka bashi baiwa da aka kawo ta ta tare waziri ya zo ɗaki kasan wanda bai fara a ba fara shiga ne a aure zautuwarsa saboda haka ashe ita kuma yarinya an ɗora mata karatun makirci za aka ta cewa waziri sai kamun kaza yi sai kamun kaza yayi a ƙarshe ce sai ya mata doki waziri ya kamu za ka yi sunku ya mata doki yake ya daki da ita can sai ta ce baka hamimiya sai ta zaɓi da ta ce hannu a ce sarki yana jikin wando sai dariya ta kwaci sai leko ya ce to dama abin aka shirya masa ke to haka dan adam shine malamai sunan su dawo suka ce wa insano insanu ba'ifa ma'ana a wajen al'amarin mace shi dan adam wato mai rauni ne ya tamiluhu hawahu wa shahawatuhu wato san ransa yana jansa wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace huwa annahu khuliqa min ma'in mahin abin aka ce ba'ifi ne an halice daga ma'in mahin falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafi yakhruju min bayni sulbi wat tara'i min ma'in mahin bayanuhu qawluhu ta'ala shine Allah ta'ala yace Allahu allazi khalaqakum min da'atin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatin thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba suratul rum kenan Allah madaukakin sun ratar da mu wannan shi zo karshen karatun mu wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ibn hakimin alim Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sifofin ka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka bamu mata yadda suke ga fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata yadda ba su da aure su da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari ibadun mu Allah ka karba mana addu'o'in mu Allah ka karba mana alkhairan da suke cikin wannan watan Allah ka riskar da mu da su Allah ka tabbatar mana su Allah ka sa mu cikin bayin da kake yantawa a wannan wata Allahumma ya sami addu'a ya mujiba du'a Allahumma ya sami الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله gobe منا tare الدكتور عبد Ahmad Zaruk insha Allah ta'ala kar ku dauka wai gobe bana nan a doctor zai rike ran juma'a kuma zan da mu dora insha Allah